garin gabas ya yi nisa ba tafiyar samu ba mai tallashi ne ke da ba in bai gaggawa ba gaskiya ne cutar ta nuna kenan yes oga to ina ɗayan cutar mai yajin oga kawai na ga yarinyar nan tana nema ta mana ihu ne ta tona mana asiri kawai na marɗe kanta na sa a cikin mota ka ce mana mu lallaba ta kamar kwai shine ka je ka saka mata ka saka ta a cikin boot ka san yarinyan waye ka manta yar gidan waye ita nake ko ka manta ne oga a ya haƙuri oga an yi kuskure saboda mun ga tana nema ta mana haya gagane asirin mu zai tona ko muka danna ta abu kai maza maza ka je ka fito da ita ko ku dan Allah wani irin mugaye ne ku kwata kwata ba ku dauki ran mutum a bakin komai ba shi shikenan daga yau kar wani ɗaya ya ƙara sakewa ya kuskure ƙara bugunta kuna ji na yi idan ko ba haka ba to kuma za ku bi sahu kai wato kai ne wanda aka ce kana taurin kan nan ko to barin gaya ma yau din nan za ka yaba wa ya zakinta wadan allah me yasa ku kawo ni wurin nan ya kamata ku gaya mana dalilin da yasa ku kawo mu wurin nan tambaya ma kake yi kenan na ce kar ka sake dukansu duk abin da zaka yi masa ni ma kamun Hello mai gida, komai ya riga da ya kammala. A ajiye su zuwa safiya? To shi kenan. ba komai da godiya mai kima oga ya ce ba zai samu zuwa yanzu ba akwai abubuwan da yake yi saboda haka za a je ajiye su zuwa da safe abin da nake so da ku yanzu kowa ya ɗauke shi a kan shi makuncinsa ba na ce ba cakuɗa su za a yi ko kuma a gauraya su ko za a raba su dama ka yi ɗurin buhun gero ne ta yaya ka taɓa ganin inda haka haɗa yarmuwa da ɗan bora kowa kowa ne mai gurinsa daban-daban ku je da su babu inda za a je da shi kafa ta kafa shi a da kuka ɗauko. kina tun zina na fa kar ki ganna biye miki ina lallaba ki kaman kwai ki kiyaye ku wuce da ita ba ki wuce ba kenan yarinya akwai shi uman yarinya haba ta bawa ya zaki samu a gaba kina mana dariya wannan ai ba abin dariya bane wato lamarin yarinyan nan ne tun yana bani haushi har ya da yana bani dariya sai nike tunanin yaya ma ta yi ta kirkiro cikin ƙarya hm, yaran yanzu kenan ka haife su amma baka haifi halinsu ba wai wannan yarinya har da wani munafikin tara miyau a baki to dan Allah yake kike kakaro aman nan idan ina so in yi ne nake fakan ido sai na sa yatsa a bakina sai aman ya zo shi kuma zazzabin da gangan nake yin rawan sanyi makira kai jama'a malima musawu gaskiya fi ba zan iya zama da mara kun yarinya nan ba sakin ta zan yi subhanallah musbahu ba za ka sake ta ba saboda yana da kyau ka san cewa mata fa al'amarin sai da haƙuri kuma idan ka ji in ka san halin mutum sai ka ci maganin zama da shi to amma maliman saboda Allah kana ganin fa abin da ya rage nan take yi yanzu aka bar gaba ba a san wace irin wuta za ta kunna wacce ba za a iya kashe ta ba sai ka roki ubangiji da ya kare ka daga sharrinta kai kuma sai ka sauwaka akan kiyayyen da kake mata sai ka ga komai ya daidaita malima ita fa wannan yarinya kwata-kwata ba ta da wasu ɗabi'u da wata nagarta da zan zama ita a matsayin na mata da matsayin ta na matata to wato barin ta nasar da kai wani abu da daya wanda kai ka gaya min da bakinka irin wasulcin da mahaifinka ya ban maka a kanta kaga ko idan har ka ce za ka bijirce ma irin wasulcin da mahaifinka ya yi maka a kanta kaga ka saba mishi shi zaɓin iyaye fa wani lokacin baya faɗuwa banza ka yi haƙuri na gode ma da ka tunasar da ni wasu abubuwa masu kyau yawwa kuma hakan da ka tunasar da ni ya sa insha Allahu rabbi zan ci gaba da zama da fadila ko mai rintsi ko komai wahala haka nake so saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya hakuri da mata ka kalli duk irin hakuri ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai da mata suka taba kai shi bango har yayi hijira na wajen tsawon wata daya amma kuma da ya dawo ci gaba da haƙuri sai komai koma ya normal baya ka kuma ina son zan gaya maka cewa gobe za mu zama dangane da mukamin sarautar da ake so a baka duk abin da muka tattauna insha Allah daga baya zan zo in same ka sayan sanar da kai na gode malima to ba damu na gode Allah saka alheri hello eh ranka ya dade akwai matsala fa eh ranka ya dade ina kyautata zaton mutanen nan sun tafi da fesal da kausar eh tabbas ina da hujja domin mun yi waya da fesal tun ɗazu yake ce min in zo gida mu haɗu mu tattauna to na je gidan tun da rana a buɗe sannan na daɗe na daɗe har yanzu ina kiran wayan shi na fito daga gidan amma a kashe a'a ban koma baranka ya daɗe A'a ban koma ba ranka ya daɗe yanzu na je siyan wani abu ne a wata unguwa. Oke sa. Ku bani ruwa don Allah zan mutu. Kai! Sai aka jin faɗa ma. Ba a ba mu dama ko da ƙwayar ruwa ɗaya mu baka ba. In ka sake magana sai na fasa ma kai da wannan bindiga. lillahi wa inna ilaihi raji'un Su waye ku me kuke yi a cikin motata ai kin san ko su waye mu munafuka wai ke jami'a tsaro ko wallahi ban sani ba ku suwaye mun zo ne mu tafi da ke saboda shishigin ki yayi yawa akan kes din nan wai ke jami'a tsaro ko kin san kes din fesal ko fakiyar labarin abokin aikin ki Inspector Mukhtar na sani kashe shi akai to mu ne muka je har gida muka kashe shi kuma ke ma abin da zai biyo baya kenan da ire-iren irin ku don Allah kar ku kashe don Allah kar ku kashe rufe mana baki sha sha sha kin buɗe baki kina mana wani magana jibo bakin ki kamar wani mage ki buɗe kunnen ki ji me zamu gaya miki mun zo ne miki laso wani akan wannan kes idan kuma baki ji ba za ki ga abin da zai faru wallahi sai mun jefa ki bakzau kin ji ko baki ji ba duk abin da za ku mun sai ku amma ba zan janye hannuna daga wannan kes din ba maimaita abin da kika faɗa naji naji na janye hannuna na janye ki tuka mota na muje muka kai inda muke so mu sauka za mu gaya miki sai ki tsaya fadila ina son ki bani hankalinki ki mi magana ina jin ka ai kunni ne yake ji ba lalle sai na juyo bane zaka zaka gane cewa ina fuskantar me kake nufi fadila irin abubuwan da ke yana bala'in taya min da hankali yana daga min hankali irin wannan halaye da ke nuna fa shi yake sawa ke ji gaba ɗaya kina fice min da kare saboda dakata ya kamata a ce ka faɗi duk abubuwan da kake so ka faɗi ka gane ai ko in ba ka ba kawai ka sake ni kwanciyar hankalinka kenan ba zan sake ki ba fadila saboda ke zaɓin mahaifina ce gara ma ki koyi yadda zaki zauna da ni ni da ke aure mutu kara ba oke aka kace. eh to ko tabbas ina mai sanar da kai cewa tabbas mutuwar ka ce ko za ta raba abu sai ka ce maye eh, an ce maka ba a san ka ba a san ka auna aure dole ne ka sake ni mana wai fadila kar ki ƙara furta kalmar maita a kaina wai ke wace irin mace da sai ha ba ta miki sai an biyo miki ta bayan gida ba na jin nasiha wallahi wallahi musu musbahu kai da mahaifiyarka a cikin gidan nan kun sai tikitin rashin mutunci da tijara a cikin gidan nan naga alamun mahaifiyarka ita take sa tana zuzzuga kana yin abubuwa da ya kamata wallahi wallahi baka isa ba sai mahaifiyar ta sa rikice mahaifiyar ta sa rikice duk iskancin ki da ta tijara ke tsaya a kaina amma matukar kika ci gabar ta mahaifiyata wallahi sai na baki mamaki fadila kamare ni a karo na farko kamare ni a karo na biyu shine yanzu ka ƙara ɗaukan ka kamare ni a karo na dubu ma zan mare ki in dai ni ne ma in irga ki to ki daina lissafi domin zaki bada lissafi musbahu mama tunda ne auren nan babu zaman lafiya sai zagi da duka da rashin mutunci a wurin musbahu ƙarya take gaji in na ƙarya take yarinyar nan tun da aka auren nan ina fa cin mutunci da cin fuska hacca take wa ita ba sa ta bace dan uwata haba ina musubahu aure da duka musubahu a ina ka koyi aure da duka dakata fadila na san irin rashin kunyarki don ni na haife ki a cikina kuma duk da na halak ba zai yadda a ci mutuncin mahaifiyarsa a gabansa bai ɗauki mataki ba tunda ke kire na taki mahaifiyar shi ma musubahu bai kyauta ba don me zai ɗaga hannu ya mari matarsa saboda me zaka mare ta ina dan girman Allah da manzon Allah ki bani izini in sauke yarinyar nan wallahi ina akan auren nan ji nake kamar na faɗi na mutu musu bahu kenan to ai wannan auren ba zai mutu ba da kai da ita mutu ka raba takalmin kaza kai kai ina wallahi billahi azimu ba zai yi ba na rantsi da Allah sai ka suke ne ina ne wallahi ba zai yi ba kai ina